sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da 25. Sai kuma tashar VOA Africa a jamhuriyar Nijar akan mita 102.5 masu sauran kuma a duka a jamhuriyar Nijar din za su iya kama mu a tashashen gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayau ne tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka an fara safaran dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa kudanci cikin jirgin ƙasa. Sai dai kuma an samu 'yar hatsaniya a kasuwan shanu a jihar ta Legas biyo bayan kawo waɗannan dabbobi cikin jirgi. Haka kuma muna da rahoto akan jami'an tsaron da aka tura a jihar Edo domin gudanar da zaɓe, amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Faɗa tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye a lardin Hama da ke tsakiyar kasar ya tilasta mutane kusan dubu ɗari gudu daga gidajensu daga 28 ga watan Agusta zuwa biyar ga wannan wata kamar yadda hukumar kula da ayyukan jinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bayani yau Laraba. alƙaluma daga hukumar sun nuna cewa kusan rabin waɗanda rikicin ya raba da muhallansu sun fito ne daga hama sun iso lardin idlib da ke makwabtaka da ita waɗansu 'yan gudun hijiran sun tsere zuwa yankin hama da ke hannun gwamnati inda aka maida masallatai hudu zuwa sansanin 'yan gudun hijira in ji hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a wasu yankunan karkara na lardin haman an maida wasu makarantu a zaman sansanin 'yan gudun hijira a halin da ake ciki kuma turkiya ta ce a shirye take ta shigar duk wani matakin soji da amurka za ta ɗauka nan gaba da zimmar 'yanto birnin rak'a da ke hannun isis kamar yadda shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya bayani ga 'yan jarida cewa haka suka tattauna da shugaban Amurka Barack Obama a gefen taron kolin ƙungiyar da ake kira G20 da aka yi a China. Ministan tsaro na Tunisia Farhad Hashani yana kashedin cewa mayakan kungiyar ISIS waɗanda ake ta su daga Tungo Tungas a Sirte na Libya sun nufi kudu suna shiga Boko Haram wasu kuma sun yi yamma inda za su yi barazana ga yankin da ke arewacin Afirka. da yake magana wani taro kan batun tsaro jiya talata birnin paris farhad ya ce kimanin 'yan kasar tunisia dubu sun shiga ƙungiyoyi daban-daban da ke kirarin suna jihadi kuma da irin koma bayan da kungiyar ta ISIS take samu a baya nan suna iya koma kasar kuma babu wani shiri na tunkarar irin su a arewacin Afirka. Rahotanni da kafofin yada labarai ciki har da AFP da kuma Reuters suka bayar sun ce duk da hasarar da yankuna da suke karkashinta wato ita ISIS Ƙungiyar tana ci gaba da samun sabbin magoya baya da samun makamai kuma tana ci gaba da ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a duniya. a wani sharhi da ya gudanar kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce kungiyar isis tana kaddamar da sabbin hare-haren ta'addanci cikin ƙasa da ƙasa wato ƙasa da kwanaki hudu a kowane mako daga watan yunin bana zuwa yanzu Yau Laraba shugaban Amurka Barack Obama ya ga gungun matasa daga fadin yankin gabashin Asiya cewa ba zai wadata ba su yi mafarkin irin rayuwa da suke hankoro nan gaba tilas ne su tashi su yi aiki domin ganin sun cimma burinsu a wani taro da ya kunshi matasa da suke cikin shirin Mr. Obama na kimtsa matasa da ake kira yali shugaba Obama ya ce a duk tarihi matasa su ne kan gaba wajen kawo canji da ci gaba ya jaddada muhimmancin ganin ƙasashe sun inganta harkokin ilimi kuma su tabbatar da cewa ci gaban da ake samu su haɗa har da 'yan mata ba samari kaɗai ba. labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc ‘Yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat suna caccakar juna kan kwarewarsu da kuma kwarinsu na zama shugabannin Amurka nan gaba. zan faɗaɗa rundunar sojojinmu ta kasance gagaruma ta yadda babu wadda zai mai wargi da mu inji donald trump kamar yadda ya wallafa a shafinsa na intanet yana bayyana shirinsa na faɗaɗa rundunar sojojin ruwa da jiragen yaƙi masu layar zana a teku a jawabin trump ya caccaki clinton cewa matakan da ta ɗauka yayin tana sakatariyar harkokin wajen amurka daga shekara ta 2009 zuwa 2013 sun dagula yankin gabas ta tsakiya fiye da al'amura suke a baya wani gangamin yakin neman zaɓe da ta yi jiya talata a florida clinton tana ba'a ga batun wai trump zai zama shugaban amurka da kuma ya zama kwamandan sojojinta wacce kasafin kuɗinta a ɓangaren tsaron amurka shine dala biliyan 600 a shekara wadda wannan kasafi ya haura kasafin kuɗin wasu manyan ƙasashe bakwai nan kusa ta ce ya ce yana da shiri na sirri na yadda zai gama da isis ta ce sirrin ba shi da wani shiri Sa'o'i talatin da shida bayan jirgin ƙasa mai dakon kaya tashi daga Gusawa arewacin Najeriya ɗauke da shanu da tumaki ya isa maya wato mayankar da ake kira Oko Oba da ke Legas babban birnin kasuwancin Najeriya. Rabon daga haka shekaru talatin da suka wuce. idan 'yan kasar suna son su jigilar kayayyaki daga wannan bangare zuwa waccan suna dogaro ne da manyan motoci da masu jigilar kaya sai dai matsalar ba su da tabbas wato inda kasar take fama da munanan hanyoyi da kuma karancin mai nan da can To ma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To akan wannan labari da na karshe da sahabu ya karanto a kan za mu fara rahotonmu musamman na jigilin dabbobin daga jihar Zamfara zuwa lagos ga rahoton Christian Nazir Muhammad Hausawa ya fasara kuma zai gabatar. Yau sama da shekaru talatin kenan rabon da aga ana safarar kayayyakin masarufi cikin jirgi daga kowane sashe na Najeriya. amma cikin wannan satin sai ga jirgin ƙasa ya tashi daga birnin Gusau fadar gwamnatin jihar Zamfara ɗauke da shanu ya dumfari birnin Iko. Sautari dai a Najeriya sun fi mayar da hankali ne ta wajen tafiye-tafiye cikin motocin bas-bas ko kuma ɗaukar kaya da manyan motoci wanda sautari suna karo da matsaloli da yawa kama daga rashin kyawun hanya zuwa ƙarancin man fetur sai kuma fashi da makami da rashin tsaro. Ana iya cewa ɗaukar dabbobi daga Gusau zuwa birnin Iko wani hubbasa ne da zai taimaka gaya ba a harkokin sufuri kawai ba a'a har ma da rage tsananin rayuwa ta fannoni daban-daban. Haka kuma yawan dogaro da amfani da hanya shi ma zai ragu, kuma zai taimaka wa harkokin kasuwancin dabbobi kamar yadda Alhaji Bello dan Mubaffa sarkin fulanin kasuwar shanu ke cewa. Zai taimaka da ya za a ɗan shanun za su yi sauƙi don tsadar mota in ana kawo a mota dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu da hamsin a jirgin na ji bai fi ko dubu ɗari ba ka ku akwai sauƙi. Kuma za ku rage kuɗin dabbobin kenan ashe. Dole ne mana mai sa ai dole ya rage in ya samu sauki in ya samu sauki a wajen fannin shi ai zai sa a wajen hanyar jirgin nan to ai zai rage a mai saye don gobe ma su su zo su saye da wuri ya sayar da kayansa ya koma gida. Jirgin ƙasa da iya gitta ta sassa daban-daban na Najeriya kuma turawan mulkin mallaka ne suka gina shi tun shekarun 1960. sai dai ko can da mutanen Najeriya sun fi dogaro da hanyar mota wajen gudanar da harkokinsu na sufuri. A lokuta da dama Najeriya ta sha kokarin farfado da hanyar dogo. Misali a shekarar 2012 an yi wannan yunkuri daga Legas zuwa Kano amma lamarin bai ɗore ba. Kawo dabbobi musamman shanu daga arewacin Najeriya zuwa kudancin musamman Legas cikin jirgin ƙasa zai taimaka dabbobin isowa cikin koshin lafiya. Kana hakan zai rage yawan faɗan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma. Haka kuma yanzu kuɗin ɗauko dabbobin zai ragu wanda hakan yana nufin nufin raguwar kuɗin da za a sayar da su. Madalla rahoton Christian kenan wanda Nazir Ahmed Hausa ya fasara kuma ya gabatar muna. To biyo bayan kawo waɗannan dabbobi cikin jirgin ƙasa ya haifar da rashin fahimtar juna cikin kasuwar dabbobin wanda ya haifar da harkokin cikin kasuwar ya tsaya cik kamar yadda Alhaji Bello Ɗanmu Baffa ke cewa a tattaunawar da na da shi kuma na fara tambayansa ne ko jami'an tsaro na kasuwar a halin yanzu? To yanzu dai jami'an tsaro an sa su sun tsaya a kai ba mu san kuma abun da Allah zai yi muna fata dai kamar yadda sojoji da mu ba polis da yan sanda suka zo a samu zaman lafiya abun da muke fata kenan saboda wannan rigimar ba abun kunya ne ma ake bahaushe da bai lace wai har an samu wata matsala mu abun ya ba mu mamaki wanda bai taba akuwa ba a nan jihar lagos mu kasuwar mu dai zaman lafiya muke yi kuma muna furta da manya-manyan masu kasuwar mahauta don su ne makwabtanmu da yarba muna zaune lafiya da su in wata matsala ta zo muna kiran juna mu tattauna mu ga yaya matsalar ta fannin kasuwanci za a yi maganinta amma wannan matsalar bai taba hauka mana ba sai wannan karo yanzu wani hali ake ciki a halin yanzu nan yanzu dai kowa ya yi kasuwa daya tsaye take shift tukunna don mun ce kar a yi asarar dukiya a sa shanu a kasuwa kada asarar dukiya bari mu ga matakin da gwamnatin jihar Lagos ya ɗauka. To su shanun da aka zo da su daga arewa suna ina ko kuma wani hali su ciki? A suna nan cikin kasuwa waɗanda aka sauke daga jiya zuwa yau. To ya wannan zai taimaka ma kasuwancin ku musamman ku da kuke ku ne ke an san waɗannan dabbobin. Eh, to ya a yawa kasuwan lamari na Allah ba yadda za bai ya ba Allah yana iya kamun nan zuwa gobe komai ya lafa a koma kasuwa. Amma yanzu sai a tsaye take. To Marilla, a kan wannan batu na ɗauko dabbobi daga arewaci zuwa kudancin cikin jirgin kasa yau a kan shi ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin hakan zai taimaka wa harkokin kasuwancin dabbobi a ƙasar baki ɗaya. A can kuma Abuja, mukaddashin sufetan 'yan sandan Najeriya ne ya tura jami'an tsaro wato na 'yan sanda har dubu ashirin da biyar domin ba da tsaro a jihar Edo. Ga Nasiru Adamu da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. mukaddashin babban sufetun 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya tura karin jami'an 'yan sanda dubu ashirin da biyar jihar Edo don tabbatar da doka da oda lokacin gudanar da zaben gwamnan jihar ranar asabar goma ga watan nan baya ga motocin sintiri ɗari biyar da hamsin sufetun ya tura mataimakin sufeto da kwamishinonin 'yan sanda uku jihar ta Edo. kamfen tsakanin jam'iyyar apc mai mulki da babbar jam'iyyar adawa pdp ya fi ɗaukar hankali don pdp ta yi shagubin an zaɓi dan takarar apc mr obesiki zai haɗa kai da buhari wajen mayar da jihar ta ido mai bin shari'ar musulunci nan take ofishin kamfen ɗin obasiki Obaseki ya fitar da sanarwar kore wannan zargin da nuna aima mahaifin obasikin shi ya jagoranci kafa majami'ar Katolika ta farko a birnin na Benin. Kwamitin rikon PDP ya tsaye da Fasto Eze iyamu a matsayin ɗan takara da kuma hukumar zaɓe zuwa yanzu ta amince da shi. Ɗan takarar ɓangaren Madu Sharif Mr. Wen na jiran hukuncin kotu da yake ganin matukar PDP ta yi nasara to ba mamaki amshe kujerar kamar yadda ya faru tsakanin tsohon gwamnan Rivers Celestin Omehiya da Rotimi Amechi a shekara ta 2007. Ina Bala shine kakakin ɓangaren Sharif. Ni ba alkali ba amma bisa alamu duka haka yana kamfen ne wa matthew Hukumar zaɓe ta bakin mataimakin daraktan ta na hulɗa da jama'a Nick Dazan ta ce ta shirya zab don zaɓen. Dole sai an koma ana komai bisa ka'ida, ka'ida wanda kuma duk duniya suka sani na zaɓe. A je a yi zaɓe cikin lumana, a kada kuri a cikin sirri, sa'annan daga bisani a sanar da wanda ya ci. Lashe jihar Ido na da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun biyu, don yayin da PDP za ta so ƙarin jihohi don farfadowa sannu-sannu daga kayan da ta sha bara da ya gusar da ita daga madafun iko, APC za ta so kare kambunta da hakan zai nuna farin ta na nan ne ko koya dakushe ga shugaban kwamitin amintattun pdp walid jibran domin mu ga an samu nasara to idan muna son mu dinga koran mutane ai ba za mu kafa kwamiti na yin sulhu ba aikin dixon na bayasa shine ya ga yanda zai haɗa kan mu ya haɗa kan mutanen mu dawo waje ɗaya bayin zato da zai je ya yi ba shine ya dinga koran mutane shi ma in yayi haka za mu kwaɓe shi mu dai ya kawo mana hanyoyi wadda za a yi a ɗinke jama'iyan nan ta zama yadda take ta galabantan ma ya ƙaru abinda muke nema kenan. Da alamu dai magudin zaɓe ba shi da tasirin can baya a zaɓukan Najeriya, da haka shari'un bayan zaɓe kan nuna wannan ne kamata ya takara ko ko a'a wancan ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Eh, kuma ban ba,

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma dalla mun samu kira na farko daga Kaduna birnin gwamna. Wane ne daga Kaduna? To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ibrahim Alarama daga cikin. To, Ibrahim Alarama, ina hankalin karkata game da wannan dakon dabbobi da aka fara yanzu haka daga arewaci zuwa kudanci. Hello, Ibrahim Alarama, kana jin? hankali na karkata Eh. arziki ne dama kowa ya sani arewacin najeriya kusan shi ke ciyar ma da najeriya ya ci da arewa ya kuma ci da kudancin gabaki daya eh. ah, ila iyaka su ɗan kudancin nan su daina tunkawo da wannan man da suke ganin suna da shi saboda idan muka ce mun daina kai musu abincin da suke bukata to za ta shiga wani yanayi Najeriya ta dunkule ta zama guda ɗaya hannun dama ya cuta hannun hagu na gode madalla to da fatan yanzu kuma sai bauchi wane ne daga bauchi sunana ali ibrahim daga yana kira bauchi kira lokacin zama to ali ibrahim ka ji abin da muke magana a kai me ra'ayinka eh, gaskiya ra'ayina ne gaskiya ra'ayin da buhari ya dauka akan wannan hanya da aka fara ta safarar dabbobi eh abin ba karamin ci gaba ba ne ba saboda akwai ci gaba da za a samu na left na wanda eh kamar na me da me ko ta ina da ina za a samu ci gaban anya layin ali ibrahim bai tsinke ba kuwa to bari mu je adama ibrahim a ci gaba da kokatawa Adama, waye daga adama Waye daga Adamawa? Kana tare da Atiku daga Kilbawo. To Atiku, me ra'ayinka game da wannan batu? Eto, eh a gaskiya tsarin da Buhari ya ɗauka na jigilar shanu gaskiya abun ya yi kyau. Me za ka ce ya yi kyau? jigilar da buhari ya fara na shanu gaskiya abun ya yi kyau kuma zai kawo saukin shanu a najeriya ba a kudanci kadai ba ba a kudanci kadai ba a najeriya ma zai kawo saukin allah yadda to mun gode malam atiku yanzu bari mu je suleja waye daga suleja alhamdulillah salamu alaikum alaikum salam to alhaji muhammadu me ra'ayinka wallahi ra'ayina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna gode ma dattijo babanmu shugaban kasa wannan muhimmancin abin da aka yi eh. ai mun daɗe a nema haka to saboda duk kamfanonin da suna nan duk mutane mutanen wa'annan duk sun kashe su yanzu gashi an fara Eh, amma ka san wani lokaci can ma an yi yunkurin yin haka eh alhamdulillah kaga da irin gwamnatin su na baya ne da za su ke wanda ya a dora wani wanda za su kudi a yanzu aka da jin aihwata Allah sa wannan abin ya ci gaba wallahi mun gode mun gode mun gode Allah ya haka mai alheri to mun gode Muhammad daga Sulaja bari mu je eh, Zaria wannan kuma duk waye daga Zaria Murtala mai tukunya da ke sabon garin Zaria. To Murtala mai tukunya me ra'ayinka? Gaskiya ra'ayi na wannan ci gaba da Baba Buhari ya kawo ya yi daidai. To. Daidai mai fatan mu ce Allah ya kara masa kwarin zuwa ci gaba. To ku wani gudunmawa za ku baya ku kuma mutanen ƙasa? Eh gaskiya Ganin cewa shirin ya ɗore. Eh wannan babban aiki ya yi amma ya dai su ma masu direbobi ya kamata a samun musu wani tallafi a akan. To, mun gode. Kuma zai iya tsayawa. To, madalla Murtala mai tukunya zariya mun gode. Yanzu bari mu je Maiduguri. Wane ne daga Maiduguri? Baba Gana ne daga Maiduguri. To, Baba Gana, me ra'ayinka? Ra'ayina shi ne wannan hanyar da aka buɗe mana wannan yana da sai samar mana amfani a Najeriya sosai. To ku kuma mutane wani gudun ma za ku bayar? Domin eh, shirin ya dore. Saboda yanzu shanun ba za su sha wahala ba zuwa Lagos. Eh kwarai da gaske. Kaga wannan mun samu ci gaba ta wannan hanya. Eh kwarai da gaske. Eh na gode. To mun gode baba gana daga Maiduguri. Muna magana ne akan muhimmanci. To ga kira daga Adamawa kuma. Waye daga Adamawa? Ayya, layin adama ya tsinke to a ci gaba da kokartawa. Muna. To. Um, ai kamar yadda kuka sani eh, ladan gaba da kewa bayani wa jama'a wannan ana aiki ne yau uh, ko kuma magana da muke yau shine kokari jama'a mu ji ra'ayinsu dangane wani hanyar dogo da ta miƙe ko mm, daga, daga zuwa zuwa Legas daidai munin hanyoyi an samu sauki eh, biyu to da alaman ka samu an samu wani ko Adamawa ya shigo wane ne daga Adamawa garkuwa ne daga Adamawa to garkuwa me ra'ayinka a wannan abun ya yi kyau sai. to wani gudunmawa za ku bayar ko mutane Yawwa. Eh, Suna na saba kima daga Kaduna Marfajar Najeriya. To. Me ra'ayinka? Wannan wannan harka eh, hello? Eh muna jin ka eh, za mu je. Yau wani ce harka jirgin kasa da Baba Buhari ya kawo gaskiya muna murna da ita kuma Allah ya kara mai yawancin kwana ya kara mai lafiya. Domin wannan zai kara haɓaka tattalin arzikin Najeriya insha Allah wa arewa mu ma za mu samu ci gaba. Kwarai da gaske to to to kowane rawa za ku taka kogon mutane. Na'am. kowane rawa za ku taka ku kuma mutane domin ganin shirin ya dore. Rawar da za mu taka eh, rawar da za mu taka mu mutane direbobi ne ni direba ne kuma za mu taya su da addu'a mu kuma za mu yi rangwame tunda in an ɗauka a jirgi dole mu ma za mu ɗan sassauta don mu samu mu ci abinci. To to ya yi kyau. yawa na gode ranka da madalla to kamar da kake bayani eh, ladan eh, kamar abin da kake kai bayani da dorewar shirin shine babban abin da saboda ai dama ce akwai shirin akwai shirin an kuma an kuma yi kokarin haka a shekarar 2012 amma bai dore ba bai dore ba to saboda haka alhamdulillah da yake wannan ya zo da fatar cewa in ma wannan gwamnati ta kawo wacce za ta karbe ta za ta ci gaba za ta ci gaba da wannan aiki mm, ba shakka hakan zai taimaka kwarai da gaske amma wannan abu ne mai kyau ga tattalin arzikin kasa kamar da mutane suke cewa mm. ga tsaro mm. ga dai hanyoyi hanyoyin ma za su inganta za su inganta manyan motoci za su ragu a wajen wajen uh, murkushe hanyoyi. Eh. kuma manyan motoci za su ragu eh, yawan jigilar zai ragu yawan hadura hadura zai ragu ba shakka sannan tsaro zai inganta kuma zai inganta Allah sa hakan to amin fata dai shine shirin da tsarin ya dore mai mm, dore to ita dai wannan gwamnati tana kokari amma matsalar ba gwamnati ce ke aiki jama'a ne eh, to jama'a kuma sai sun ba da guduma kamar da kake faɗa ko eh. dole sai sun taka rawa su ma a ciki to katsina wane ne daga katsina ga kira mun samu daga katsina kana magana da ibrahim eh, ibrahim daga katsina kusa da lokacin to ibrahim me ra'ayin game da wannan batun. shirin bisa ra'ayin abubuwan da ke faruwa na wannan transport na jirgin kasar gaskiya shirin ya burge. Za a samu saukin hatsarurruka da ake samu da kuma yan fashe fashe na daga fatake masu ɗaukar wani dabbobi. Eh, amma kuma ba gwamnati ce kadai za ta tabbatar da dorewan wannan shirin ba. Eh, kuma Allah sa a ana yi. To al'amin su mami mun gode Ibrahim daga Katsina wanda kuma daga shi ne muka ɗauki kira na ƙarshe sai wani lokacin buɗe layukanmu kun kira domin ba da ra'ayoyinku. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka tana nuna damuwa ainihin akan zarge-zargen musgunawa da azabtarwa da aka yi lokacin da ake yin shari'ar mutane 23 da aka kama biyo bayan borin da aka yi a ranar 29 ga watan Yuni a Nukchad babban birnin Mauritania. Kaman ya biyo bayan zanga-zangar nuna rashin amincewar korar wasu mutane da aka yi daga wani sansani a babban birnin kasar. Mafi yawan waɗanda aka kora tsoffin bayi ne zanga-zangar ta buge da zama tashin hankali bayan da masu zanga-zangar suka fara jifan 'yan sanda da duwatsu da kuma kona musu mota. 'Yan sanda tara ne da masu fararen kaya suka raunana. Gwamnatin Amurka ta yi Allah wadai da munanan raunuka da kuma lalata dukiyoyi da aka yi. Gwamnatin Amurka ta kuma nuna damuwa akan rahotannin da suka ce an samu bayani daga wuraren mutanen ta hanyar azabtar da su. Hakan ya sa ana nuna damuwa akan ko za a yi wa waɗanda ake zargi adalci yayin gudanar da binciken. Amurka za ta zuba ido sosai akan ɗaukaka ƙarar da ake zaton za a yi. Cikin waɗanda aka yanke wa hukunci har da mutane goma sha uku wakilan ƙungiyar masu fafutukar ganin an daina bauta a Mauritaniya. Mauritaniya ita ce ƙasa ta ƙarshe a duniya da ta haramta bauta a hukunce a shekarar 1981. Duk da hakan an ci gaba da bauta a ƙasar da ke yammacin Afirka, inda kashi hudu zuwa kashi ashirin daga cikin ɗari na mutane miliyan uku da ɗigo biyar da ke Mauritaniyan bayi ne. Amurka tana kira da a gaggauta bincike na tsakani da Allah akan zargin azabtarwar. sannan a bayyana wa jama'a sakamakon binciken kana a hukunta duk waɗanda aka samu da hannu wajen wannan aiki. Mauritaniya ta koma kan matakan da ta ɗauka na nuna azabtarwar laifi ne babba kuma tawai haƙƙin ɗan adam ne a sabon tsarin kundin mulkin ƙasar da aka yi na shekara ta 2012 sannan a watan Afrilu na wannan shekara suka kafa a cikin dokar hanyar kare azabtarwa na ƙasa wanda aka sama masa tsirarun ma'aikata kuma babu kuɗin gudanarwa. Gwamnatin Amurka ta ƙara baiwa Mauritaniya ƙwarin gwiwa akan mutumta haƙƙin ɗan adam wanda ya haɗa da bayyana ra'ayin baki da yin taro ga ɗaukacin al'ummar ƙasar. Amurka tana goyon bayan gudanar da harkokin shari'a cikin adalci kuma a bayyana da kuma mutunta kowane mutum da a bashi haƙƙinsa. Shari'in murya Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. kwayoyin cutar Zika suna iya zama cikin idanu kuma masana sun gano kwayoyin cutar a cikin hawayen dabbobi. Amma masana kimiyya sun ce ba su sani ba ko cutar tana iya yaduwa tsakanin al'umma ta hawaye. Sulusi na yara da aka haifa da cutar Zika suna da kumburin idanu wani sa'i har cutar tana makanta su. Tsakanin manya kuma masana suka ce cutar tana janyo musu ciwon ido. Fada tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye a lardin Hama da ke tsakiyar kasar ya tilasta mutane kusan dubu ɗari gudu daga gidajen su kama daga 28 ga watan Agusta zuwa 5 ga watan nan, kamar yadda hukumar kula da 'yan ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bayani yau Laraba. alkaluma daga hukumar sun nuna cewa kusan rabin waɗanda rikicin ya raba da muhallansu sun fito ne daga haman sun iso lardin idlib da ke makwabta da ita bangare da ke hannun 'yan tawaye waɗansu 'yan gudun hijira sun tsere zuwa yankin hama da ke ƙarƙashin gwamnati To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. yanzu amadun kowa da kowa anan nan sashen hausa musamman sabu imam da ya taya na gabatarwa da nazir ahmed hausawa sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu kit ni lada ibrahim ke cewa sai da safen ku mu kuma mu ƙara saunin lafiya